shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta ashirin da shida ga wata na biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai da ashirin da shida bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi namu da albarka inda faru gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin banko plaza foundation wanda yake unguwar banko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin raguwar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan suna biye da mu mun tsaya ne ƙarshen aya ta talatin da yau kuma allah yadda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 فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالسلك إذ جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالسلك وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فالكم الآية shi ne kan izifi na arba'in da shida idan aka faro kirkar izifukan alkur'ani daga suratul bilbaka wato tafiya ta tafi kenan in aka raba alkur'ani kashi hudu domin ci kashi uku har da doriyar izini ɗaya muna roƙon allah ta'ala ya nuna mana ranar da za mu allah ta'ala ya ce ba man arzama mimman ka zama alallah babu mafi girman zalunci sama da wanda yi wa Allah ƙarya yi wa Allah ƙarya ne danganta Allah da abin da bai cancanta ba ko abin da bai danganta kansa da shi ba kamar yadda shirkan larabawa suka danganta shi da 'ya'ya mata suka ce mala'iku 'ya'yan Allah ne kuma mata to kaga wannan zalunci ne kuma mafi girman ƙarya ne haka yahudu su ma suka danganta shi da ɗa inda suka ce uzairu ɗan allah ne kamar yadda su ma nasara suka danganta shi da ɗa inda suka ce a annabi isa ɗan allah ne to shi ne allah ta'ala a nan yake cewa babu mafi girman zalunci a ban ƙasa a zalimin da ya fi kowa zalunci a ban ƙasa shine wanda ya danganta Allah jalla wa ala da da a gaba Allah ta'ala ce wa kan zaba bisidiki in abu. kuma ya gaskata gaskiya lokacin da gaske ya zo masa lafazin asidiku a nan wajen malamai sun yi maganganu a kansa da yawa daga cikin irin ba'anar da suka fitar wasu da shi malamai suka ce a a nan wajen shi ne alkur'ani ai wa kazzaba bil wato wa kazzaba bil qur'ani izza'ahu ya karyata Alkur'ani lokacin da Alkur'ani ya zo masa wasu kuma daga malamai suka fassara asiriku a nan wajen shine dukkanin wata magana ta gaskiya mana ya yi wa allah karya kuma duk abin da aka gaya masa na gaskiya sai karyata da cikin girman kai kenan alkibir bakurul Hajji wa bamtin nas girman kai shine kore gaskiya da kin gaskiya da kin karɓar gaskiya wa bankin nasi da kuma raina mutane wasu kuma suka fassara kalmar asiriku a nan wajen da cewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kazzaba bi sidiki ma'ana al-masduq ya ƙaryata wannan mai gaskiya din shine annabi Muhammad ay ma'ana al-salih ya aikata wannan ne gaskiya din shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama in ja abu lokacin da ya zo mata da saƙon allah wannan ya fi kowa zalunci a ban ƙasa domin ya haɗa tsakanin munanan ɗabi'u guda biyu tsalul baƙila wa raddul haq masu irin waɗannan ra'ayin sun faɗi ƙarya akan allah kuma gaskiya ta zo musu sun yi da ita kaga wannan babu mafi girman zalunci da ya wuce wannan shine a gaba Allah ta'ala yake alaysa fi jahannama maswan lil kafirin shin a cikin jahannama rufan cewa jahannama ita ce ta fi cancanta da zaman to makoma ga waɗanda suka zaman to kafirai ba mana lallai jahannama ita ta fi cancanta da zama to makomar kafirai to su waɗannan musan haka ba ne suke yi wa Allah ƙarya kuma suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan aya sai ta nuna mana cewa lallai duk wanda yawa Allah ƙarya duk wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ko ya ƙarya da Allah sallallahu alaihi wa sallama to dan mutane shi sa hadisi ya zo a cikin sahih muslim riwayar Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad neman karya ko karya tari ba kamar yi wa kowa karya ba ne ba ba kamar ta kowa ba ne ba farmani kaza ba alayya muta'ammidan duk wanda ya ƙirƙiri karya ya danganta ya danganta ta da ni inda Allah sallallahu alaihi wasallama bal yatabawwa maq'adahu fin nar to ya nema wa kansa da kansa makoma a gidan wutar jahannama to shine abinda Allah ta'ala anan ya faɗa alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin daga nan aya ta gaba sai kuma ubangiji ta'ala ya faɗi akasin waɗannan azzalimai wato su ne waɗanda su kuma suka yi imani suka gaskata ayoyin Allah suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ambace su a nan ya ambace makoman Allah ta'ala ya ce wallazi da a bisirki kaga ku wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa kuma ya gaskata shi allazi ja a bisirki a nan wajen wasu mutum malamai suka ce shi ne mala'ika jibril mana shi ne wanda ya zuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama saƙon wahayi na gaskiya wa saddaqa wanda ya gaskata shi kuma shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ya karbi saƙon da mala'ika jibrilu ya zo masa daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam haka mujahid ibn jabar da qatada da arrabi ibn anas da abdullahi bin zaid suka faɗa wasu kuma daga cikin malamai kamar irin su ali ibn abi talha ya rawaito ruwaya daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda ya ce wannan rija a jisiriki kaga wanda ya zo da gaskiya ya ce abdullahi dan abbas ya ce gaskiyar ita ce ai man ja a abi la ilaha illallah kaga wanda ya zo da la ilaha illallah wa saddaka bihi kuma ya gaskata shi ya ali rasulullah ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata wanda ya ka masa sakon la ilaha illallah kaga dai wannan shi ma yana komawa zuwa ga ma'ana ta farko mala'ika jibril shi ya fara kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sakon la ilaha illallah shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaddaka shi wasu kuma daga cikin malamai suka ce a a abinda ayar take nufi shine Allah zai ja a bi sulki huwa rasulullah wanda ya zo da gaskiya a nan wajen shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa saddaqa bihi waɗanda ake nufi da sun karkata annabi sallallahu alaihi wa sallama rasuli mummunai kuma wannan ma'ana ta uku ta fi ƙarfi a cikin maganganun malamai domin wanda ya zo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma abin da ya zo da shi na gaskiya za ka samu nan da nan mummunai sun karba ba tare da wani tunani ko kuma wani wato bincike ba kamar inda ayoyin kusan ƙarshen surutun bakara suka faɗa آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ko mummarai su ne duk sanda sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu da labari daga wajen Allah sai su ce ina mun ci abin da ubangijin mu ya faɗa ya umarce mu da shi wa aba'ana kuma mun masa da'a da biyayya to saboda wannan shine ma'anar wannan rida a bisiriki kaga wanda ya zo da gaskiya wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa saddaka bihi kuma ya gaskata shi ma'ana ana dukkan dukkanin mummunan da suka gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ce ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne cikakkun masu kiyaye dokokin Allah kamar yadda ayoyin da ke cikin suratul nisa'i bayan Allah ya gama fadar yadda suke fadar yadda suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a da biyayya suka ce la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah kowa mun imani da shi to a ƙarshen ayar sai Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa waɗannan su ne cikakkun mummunai kamar yadda wannan aya ta faɗa cewa ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne wato ainihin cikakkun masu tsoron Allah cikakkun masu kiyaye dokokin Allah a gaba Allah ta'ala sai ya faɗi matsayinsu da darajarsu da ɗaukakarsu da falalarsu ya ce ma ya inda rabbihim su kan waɗannan sun ji daɗi sun rabauta domin duk abin da suke so suna nan Allah ya tanadar musu shi a wajensa lahum bayan sha'una inda rabbihim suna da duk abin da suke so a wajen ubangijin a wannan aya sai ta nuna lallai su ɗan gatan Allah ne Allah ta'ala gaba yake zalika jazaa'ul muhsinin lallai wannan shine sakamakon waɗanda suka yi ihsani mana waɗanda suka bauta wa Allah ka'in da na'in waɗannan su ake kira da suna al-muhsinun kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fassara kalmar isari da cewa an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka insani shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa in kai baka ganin sa to ka tabbaci cewa Allah yana ganin sa Allah ta'ala ce mai kafira Allahu anhum aswa allazi amilu irin waɗannan lallai Allah zai kankare musu mafi munin abin da suka aikata ba na cikin zunuban duk munin abin da suka aikata na zunubi Allah ta'ala zai yafe musu zai kankare musu wa yajzihum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun sannan kuma zai sakan ya musu da ladansu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa cewar bi ahsanin ladhi kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wannan ya nuna cewa idan sun aikata ɗaya to ubangiji mai girma ɗaukaka zai ninka musu goma kamar yadda Allah ta'ala ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha duk wanda ya zo da kyakkyawa guda ɗaya to Allah zai ba shi lada goma ita wannan aya ta yi kama da aya da ke a suratul ahqaf inda ubangiji mai girma da kuka yake cewa ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wadannan su ne waɗanda muke karɓa da gare su mafi kyawun abin da suka aikata wa na tajawazu an asan sayyi'atihim kuma duk mummunan da suka aikata a duniya za mu gafarta musu fi ashabin janna Allah ya ce waɗannan suna cikin yan aljanna وعد الصدق الذي كانوا يوعدون الأول البس يد أكي مصر هو أن الأول ياشها الله تعالى ما مواجه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك للذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز بانتقام أدبا الله جل وعلا يتشك بدأ الففر النبي صلى الله عليه وسلم da dukkanin ragowar mummunai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama a kan cewa idan suka dogara da shi shi kadai ya ishe su ba su bukatar kowa kuma ba wata barazana da za ta yi musu tasiri shine Allah ta'ala nan ya ce alaysa Allahu kafin abdahu shin yanzu Allah bai ishi bawansa ba Allah bai isa ya tsaya wa bawansa akan dukkanin bukatunsa ba Allah bai isa ya tsaya wa bawa akan dukkanin abin da yake bukata ko yake jin tsoro ko yake faɗayi ba lallai Allah ya ishi bawa ina fata mun gane wannan wannan haka jumhurin malamai suka karanta wannan aya da alaysa Allahu bikafin abda wato da sanya tafridi akan kalmar abda din da kawo kalmar abdu din da siga ta mufrad amma an samu kira'ar wasu malamai waɗanda suka karanta da alaysa Allahu ibada ibadahu shin Allah bai ishi bayansa ba to da wannan kira'a din da wannan kira'a da wancan da suka karanta ta da jami'i duk ma'ana su guda daya nan in ka ce alaihi Allahu bi kafin abdahu to sai zaman to abdu din ismu jinsin ne ma'ana ba ana nufin bawa guda ɗaya ba duk wani bawa daga cikin bayan Allah lallai ubanci da girma ɗaukaka ya isar masa abinda ake nufi da ah, Allah ya ishi bawa shine bawa ya imani da cewar ba wanda yake masa rayuwa sai Allah ba wanda yake hana shi sai Allah in ya samu Allah ne gwargwadon abin da ya samu haka Allah ya ga dama ya bashi ya haƙuri ya karɓi wannan abin da zuciya ta haƙuri da dangana da godiya sai ga kullum Allah yana haɓaka masa saboda ƙa'idar farin ubangiji ala da in shakartum la abidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid hadisi ya zo a cikin littafin tafsiri da ibn abdullahi ibn abi hatim Allah ya ji kansa da tarin rahma shi kuma ya rawaice hadisin daga fadala ibn ubayy al-ansari sai daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara masa yadda fadala annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul shi fadala ibn ubayy ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa aflaha man hudiya ila islam duk wanda Allah ya masa gamo da kasar aka shiryar da shi zuwa ga wannan addini na musulunci ya rahota babu rahotar da ta wuce ta addini babu arzikin da Allah zai wa bawa sama da arzikin addinin musulunci domin duk alkhairi yana karkashin musulunci duk tana tattare da wanda baya tare da musulunci saboda haka duk wanda Allah ya shiryar da shi zuwa ga wannan addini ya ji cewa a ransa Allah ya masa komai ya masa arzikin da babu kamarsa domin da musulunci ne ake samun arzikin duniya da lahira da rashin musulunci ne ake samun tsiyacewa a duniya a tsiyace a lahira Allah ta lafi kare sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa kana kafafan kuma ubangiji ya sanya masa rayuwarsa ta zama to kadaran kadaha ba tsiya ba arziki ka san idan talauci ya yawa babu sai yawa da zai tafi ta dan adam wani baya iya jurewa wani ba sai da ya tabi ya dan haukaci ya zauci wani sai ya zama to wani dan kankanin yi haka ina fata mun gane wannan to haka kuma idan kuɗi suka yi kuɗi suka amsa sunan kuɗi to su ma suna rikita dan adam sai ka ga sun san tashi da Allah harkoki sun yawa lokacin sallah ma baya samu yi a kan lokaci abubuwa iri iri tafiye tafiye baya samun kiyamun laili baya samun kaza baya samun kaza saboda haka mafi alkhairin arziki ne Allah ta'ala ya sanya arzikin dan adam ya zama to kafafan wato kadaran kadaran sai dai ba can ƙasa ba sai kuma ba can sama kololuwa irin wanda sai an rubuta saka a jarida ana cewa a garin ku kafu kowa kuɗi ko a ƙasar ku kafu kowa kuɗi ko a nahiyar ku kafu kowa kuɗi ne sai da wannan kuma kada bukatuwa ya zuwa ga wannan ina fata mun gane wannan sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa qana'a bihi shine kuma Allah ta'ala ya sanya wa dan adam qana'a dangana akan duk abin da ya bashi ana dan adam ya gamsu iya abin da Allah ya bashi ya dogara da Allah ya dangana da wannan wannan shine rabar wannan ya fi komai arziki a rayuwar duniya Allah ya sanya ma shi a gaba Allah ta'ala ce wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi sun kasance suna tsoratar da kai ya ma'aikin Allah billazina min dunihi da abin da yake ba Allah ba suwaye suke tsoratar da shi wannan ana magana ne akan mushrikan larabawa waɗanda suka ɗauki gaba da tsoratar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in bai koma bautar gumakan su ba to gumakan nan za su shafe shi da wani abu na cuta za su iya haukata shi ko za su iya lalata masa rayuwa ko za su iya kaza ko za su iya masu kaza to haka kullum za ka ga ana tsoratar da kai da wani abu ba Allah ba wanda kuma Allah ta'ala shi cancanta ka ji tsoron kama da komai Allah ta'ala ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min hadi lalle wanda ubangiji ta'ala ya batar da shi ba zai taba samun wanda zai shirya da shi ba wa man yahdillahu kaga ko wanda Allah ya shirya da shi fama lahu min mudil ba zai taba samun wanda zai batar da shi ba Allahumma hadina fi man hadayt Allah ka shirya da mu cikin bayan ka shirya shirye a gaba Allah ta'ala ya ce alaysa Allahu bi azizin zintiqam shin yanzu Allah bai kasance azizun makwayi zinki tsamin mai ɗaukan fansa ba Allah ta'ala a nan ya wasafa kansa da sufofi guda biyu sun ta farkon sunansa al'azi wato magwayi wanda ya gagara kowa da ka kan wani ya tunanin cewa ya gagara Allah Allah ya gagara kowa zai iya hukunta shi gunti tsari ma'abokin ɗaukan fansa wannan kuma sai ya tunatar da alzalimai cewa kan tunanin sun ci banza a'a ba su ci banza ba don ubangiji ta ala yana nan zai ɗauki fansa a kan su da abin da suka aikata na zalunci sai Allah ya musu hukunci a kai Allah ta ala ka kare amin da ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ita wannan aya Allah jalla wa ala a yana tsaye da ma kabbara tunda na yi kwana biyu kai suke wa kabbara ne ta buɗe wuta kwana biyu kai ake wa kabbara ne na'am ah, ita wannan aya Allah jalla wa'ala ya saukar da ita ne yana ƙasƙantar da gumakan da mushrikai suka ɗauka a matsayin ababen bauta ko ababen neman taimako kuma ya kafa musu hujja da ya musu ilzaminta a kan harshen don ya nuna musu cewa lallai abin da suke kai ba gaskiya bane ba Allah ta'ala ya fara buɗe ayar da tabbatar da wata aƙida da su kansu mushrikan laraba sun yarda da ita sun yarda da cewa idan aka zo babin halitta wa ya halicci sama da ƙasa wa ya halicci mutane wa ya halicci ruwa wa ya halicci duwatsu zuwa su mata Allah ne amma in an zo ɓangaren mauta a nan kake samun matsala da su to shine sai Allah ya kafa musu hujja da abin da su kansu sun yarda da shi Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahum kuma inda za ka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda wai wane ne wanda ya halicci sammai ya kuma halicci ƙasa la yaqulun Allah wallahi za su ce maka Allah ne anan Allah sai da ya rantsuwa ce la yaqulunna wallahu lamul qasam wannan lamun din da ke cikin la yaqulunna tana fa'idantar da rantsuwa za su ce maka lallai wanda ya halicce su shine Allah daga nan ta ga an haƙa musu rami kuma sun fada to bari a musu tambaya a ji wata irin amsa za su bayar kun ka gaya musu ya ma'aikin Allah afara aikin ma ta da una min dolilla to yanzu ya kuke ganin irin waɗancan abubuwan da kuke bauta wa ba Allah ba sawa'un gumaka kare ko mala'iku ko kuma waɗanda suke bautar wasu annabawa da suka ƙirƙiri bautar suka danganta ga annabawa ko waɗanda suke bautar wasu manyan mutane ko waɗanda suke girmama wasu mutane suke zuwa kaburburan su suke neman falala da daraja suke mutu sallah suke mutu kaza duk wani nau'i na bauta Allah ya ce ya kuke ganin waɗannan in da li babu bi dhurri inda yau Allah nan da ya halicci sama da ƙasa wanda suka yarda da shi shi wannan aiki to da zai shafe ni da wani abu na cuta hannu hunna tashi fa ku dhurri waɗannan gumakan naku za su iya yaye mun wannan cutar da Allah ya jarrabe ni da ita amsa ba za su iya ba to kaga anan wajen an daure su da jijiyar jikin su kenan au arada ni bi rahmatik ko kuma ya kuke ganin idan da Allah jalla wa ala zai nufe ni da wata rahama daga wajensa har hunna hun itatu rahmatihi a cikin su akwai wanda ya isa ya hana wannan rahmar zuwa gare ni akwai wanda ya isa ya tafkace wannan rahamar ya rike ta ya hana ta ƙara zuwa zuwa gare ni amsa duk cikin su ba wanda zai iya wannan domin kuma kan da suke bautawa ai sandararrun abubuwa ne ba sa motsi ba sa ji ba sa gani ba sa magana ba san kowa ba ba wanda ya san su sai wanda ya yarda ina ba ta mun gane wannan to saboda haka wanda yake sandararre ba sandandan baya ji baya gani baya motsi baya iya taimakon kansa yaya ubangiji ta'ala zai shafi bawansa da wata azaba ko ya shafe shi da wata cuta ta gangan jiki ko ya shafe shi da wata matsala ta rayuwa ka yi tunanin wai wannan ne zai taimake ka fitar da kai daga wannan matsala amma ba zai iya ba to kuma ya kake tsammanin dan ka bata da wannan gunkin ka ce ba za ka bauta masa ba ka na la'ance shi ka yi wurgi da shi ka yi fatali da bautarsa wai wannan da irin sai ya zanyo in Allah ya yi nufin ya samar maka da wata rahama rahamar nan lafiyar jiki ce karuwa ce a cikin ilimi dukiya ce ta gudanar da rayuwa ko kuma a'a harshen magana ne da gwagwarmayar da'awa ko kuma a'a matsayi ne irin rayuwa da Allah yake daura dan adam a kai idan Allah ya nufin zai samar maka da wannan shi wannan sandaran dandan abin ya isa yana wannan abin ya same ka kaga bai sai same ka ba kaga shi kenan ba wanda yake shafar bawa da alkhairi sai Allah ba wanda yake jarrabar bawa da wani abu na cuta sai ubangiji mai girma ɗaukaka to tun da an yarda da haka shi yasa sai Allah ta'ala ya umarci annabin sa sallallahu alaihi wa sallama yace kul kace da su ya malikin Allah hasbi Allah to ni Allah ya ishe ni kawai Allah kadai bayan Allah ba kowa Allah ya ishe ni bana bukatar kowa bayan Allah ba na buƙatar taimakon kowa in ba na Allah ba ba na buƙatar agajin kowa in ba na Allah ba ba na buƙatar neman yayewar damuwa a wajen kowa in ba Allah ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kadai muke bauta kuma gare shi kadai muke neman taimako ya ba mun gano wani. Alayhi ya tawakkalin mutawakkiluna kuma duk wanda yake da shirin ya dogara ko da Allah kaɗai ya kamata ya dogara don duk abin da ka kama ka dogara da shi ba Allah ba to ka kama kafar wala in ji bakoshi ah. baka dogara da abin da ya cancanta ba a gaba ubangiji mai girma ɗaukaka yake da annabi sallallahu alaihi wa sallama kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah ya tsauni ya ko mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan abin da kuke ganin kun yarda da shi abin da kuke ganin shine fahimtar abin da kuke ganin shi ne aikin ku in ni amilun ni ma zan yi aiki akan abin da nake ganin shi ne fahimta kan zan yi aiki akan abin da na imani da shi na na yadda da shi imanin da ke cikin zuciya ta tsakanina da ubangiji ne jima ɗaukaka amma wannan ba shi yake nuna cewa ruwa ta sha ba rike naka in rike na ba ruwa ne in zuba haushe to a nan wajen akwai marwaci akwai mai kyauta domin fasau fata ana muna da sannu za ku san man ya atihi azabun yukhdihi da ni da ku wane ne wanda azaba za ta zo masa ta kaskantar da shi azabun yukhdihi ita ce azabar da za ta same shi a gidan duniya da sannu za a warware tsakanin ni da ku a ga wane ne wannan za ta tabbata a gare kuma Allah ta'ala bai ɗauke annabin sallallahu alaihi wa sallama daga ban ƙasa ba sai da tabbatar da wannan Allah ya gayyato su filin badar suna ji da ƙarfin mulki suna ji da kuɗi suna ji da ƙarfin makamai suna ji da yawan mabiya da yawan dakaru rundunar su ta kai wajen mutum dubu amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito ala zairul mi'ad ba tare da shirin yaki ba cikin tawagar mutanen da mafi karancin abin da malamai suka ambata mutum 318 wasu suka ce mutum 313 wasu ma suka ce mutum 310 akwai malaman da suka ce waɗanda suka je badar mutum biyu ne da 80 amma dai mafi shaharar zance abin da ake faɗa shi ne mutum 313 in baka gane ba da turanci 313 mun gane wannan su waɗannan su suka je yakin bada a cikin mutum 313 din nan waɗanda suka hau abin hawa fitar mutum goma ne a cikin mutum 313 nan waɗanda suka rike makami wata yar adda da wata yar sanda da wata ɗan gora da wani ɗan sanyi da wani ɗan sayi gaba ɗaya mutum ashirin ba amma waɗannan mutum ɗari uku da sha suka fatattaki mutum dubu suka kama mutum saba'in a cikinsa a matsayin fursunan yaƙi sannan suka kashe mutum saba'in a wulaƙance kuma cikin manya-manyan waɗanda suke ji da kansu fuskar kafirci don duk su abu jihar ibn sham suna wajen don duk su abu ah, duk su ibn mughira su asiya su alwa'i ibn al duk suna wajen duk aka kashe su a wajen to kaga anan Allah ya zo musu da azabar da ta wulakanta ta kankantar da su shi yasa lokacin da aka gama yaƙin badar annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bar inda aka yi yaƙin badar ba sai da ya kwana uku yana sallah yana gode wa ubangiji mai girma ɗaukaka bisa ga wannan gagarumin nasarar da aka samu ranar na uku an aka haɗa tsarin rani aka zuba mushen gawarsu a ciki manzala sallallahu alaihi wa sallama da zai tafi sai da ya tsaya akan kabarwaran ya kwankwashi bukatansu don su san cewa Allah ya cika alkawarinsa ya kira kowannen da sunansa da sunan mahaifinsa ya aba Jihar ibn Hishami. ya alwalid ibn al-mughira ya asiya ya alwa'il ibn al ya waye ya waye diyar ga kiransu yace da su hal antum ma wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun samu abinda ubangijin ku mai ba ɗauka yin ku alƙawarin sa gaskiya ne fa inni qad wajadtu ma wa'ada li rabbi haqa yake domin ni na samu abin abinda ubangiji mai ba ɗauka yin alƙawarin sa gaskiya ne Umar dan Khattab yana gefen Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya Rasulullahi kaifa tukallimu qauman qad jayyahu ya zaka ringa magana da mutanen da tuni sun zama mushe yau kwana uku sai na za su jinka manzana sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya umar ma an tabi asma amihun ba a gudu kai ma ka ce su jin abin da nake faɗa ba suna ci da dai ba za su iya ba da amsa ba to shi ne ma'anar fasau fata alamuna man ya ajiye azabun yuhu bebi da sannu za ku ga za ku san wanda azaba za ta zo ta wulakanta shi wa ya hillu alayya azabun muqim kuma azaba wacce take tabbatacciya ta gewaye shi ta tabbata a kan fa'ayin gobe alƙiyama mana a duniya Allah ya wulaƙanta shi a lahira kuma Allah jalla wa ala ya tabbatar masa da azaba da sanin za ku san wannan saboda ka ya kuwa, uwa babu abin da ya kai dogaro ga ubangiji ta'ala albarka babu abin da ya kai shi kyakkyawan matsayi duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar masa duk wanda ya ce zai bi ubangiji bai girma ɗaukaka to babu wanda ya sai kai shi kasa hadisi ya zo a cikin sunan da imamu tirmidhi Allah ya karsa da tarin Rahman. daga riwayar abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya goyo ne akan bayan abin hawansa fa qala ni sai ce da ni ya gulam ya kai dan matashin yaro inni uallimuka kalimatin zan sanar da kai wasu kalmomi sau fa yanfa'aka Allahu bihinna in kai riko da su kai aiki da su Allah zai amfana da kai su kalma ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi fa ya farka ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka fa Laha, ka kiyaye dokokin ubangiji mai girma daukaka ka ji su ja haka ka samu taimakon sa a gaban ka duk inda ka sa gaba sai Allah ya taimake ka ta'arraf ila Allah fi raqa ka tsaya ka kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka lokacin da kake walwala da samu da jin daɗi ya'arifka fi shidda ubangiji ta'ala shi kuma sai ya baka kariya ya taimake ka a lokacin da ka shiga cikin tsanani da ka ba wai sai mutum ya shiga cikin tsanani yake koma zuwa ga Allah ba a'a lokacin da kake da lafiya kake da walwala kake samu kake ganiyar ka yi kokarin ka kiyaye dokokin ubangiji ta'ala ita kuma rayuwa ba ta rabuwa da jarrabawa iri-iri to duk lokacin da wata jarraba ta zo mai tsanani sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya taimake ka haka Allah ya gaya mana akan annabin sa alaihi salam falaula annahu kana min al-musabbihina da ba dan a can baya yana cikin masu tasbihi ba kaga lokacin da bai shiga matsala ba ya kiyaye dokokin Allah la la bi sabi batsalihi ila yawmi ba'thun da yau da ya shiga cikin matsala to da sai ya dangwama a cikin wannan matsalar ta zame masa kabarin da sai ya fito a lahira cikin kifi shi ne zame masa kabari sai ya fita a lahira to shi sa zaka ga galibi idan mutane suka samu matsala ta kan wa'alar da su takan ƙi zuwan musu da sauƙi su kasa fita da cikin matsala saboda kafin zuwan matsala ba su kiyaye dokokin Allah ba dama sharholiyar tsaye da aka ba shi dukiya dama birni da aka ba shi dukiya da ya samu kuɗi zuwa ya tare wajen yan nanaye wajen makaɗa ya sai musu naniya ya sai musu liki da haka yau da kuɗi suka ƙare sai ƙare a talauci Allah ba zai kufar da shi ba amma wanda Allah ya jarraba ya samu dukiya ya aikin alkhairi da ita to ko da an yi tinja tinja wani lokacin abubuwa sun yi ƙasa to wannan lambo ne jihar bayan rago ne daga baya idan allah ya bude masa wata kofar sai ka gafi ya kara su cewa ba ta mun gana nan saboda ya kiyaye dokokin ubangiji da girma ɗaukaka a lokacin da yake da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da cewa da abdullahi dan abbas in za ka alta fasalillah in za ka roƙa ka roƙi ubangiji mai girma ɗaukaka wa in za ka anta in za ka nemi agaji ka da taimako fasta'in billah ka nemi agaji ga ubangiji mai jima ɗaukaka wa alam ka sani annal umma cewa dukkanin al'umma na wijtama da za su taru ala ayya burruka bi shay'in su ce gaba ɗayan kin ka suke za su cutar da kai bi shay'in lam yaktabahu lam Allahu alai da irin abinda ubangiji mai jima ɗaukaka bai rubuta maka ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yace lan yadurruka ba za su cutar da kai ba wa in istama'u da za su haɗu su ce duk duniya kai ake so ala an yanfa'u ka bi shay'in akan su amfanar da kai da wani abu lam yaktubuhu Allahu alayk irin abinda Allah ta'ala bai rubuta maka lam yaktubuhu Allahu lak irin abinda Allah bai rubuta zai same ka ba lam yanfa'u ka mutane da su ta amfanar da kai ba saboda haka duk amfanin da ka samu daga Allah ne duk abinda ka ga ka rasa daga Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce jaffatu suhu takaddun da aka rubuta kaddara ka na iya abin da za ka samu da za ka rasa a duniya an rubuta har sun bushe wa rufi atul aqlam alƙaluman da aka yi rubutun an ɗaukaka su zuwa ga sama wa amal lillahi bi shukr fil yaqin da abin da ya rage maka shine kai aiki kana bautar Allah kai aiki saboda Allah kana mai gode masa sannan kuma kana da yaƙinin cewa lallai Allah shi zai maka wa'alam kuma ka sani annas sabara ka yi haƙuri alama ta rahu a kan abin da kake ƙinsa Allah ya zarrabe ka da wani abu ka jure kai haƙuri a kansa khairun kafir wannan zai janyo maka alkhairi mai yawa wa annan nasra ka sani cewa duk abin da aka yi nasara a kansa ma'a sabr shi an yi haƙuri wa annan faraja ka sani cewa duk wata damuwa ba ta yayewa face ma'alisar da sai an shiga cikin gunfi wa adna ma'al usul yusra duk tsanani alama ce ta zuwan sauki ina fata mun gano nan saboda kar ka daukan cewa tsanani wai da wama ake a tsanani ba da wama a tsanani domin da Allah ya zarrabe ka da tsanani to alama ce da take nuna mumini cewa lalle sauki ya zo ina fata mun gano nan to daga nan sai ayoyi na gaba إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل وبنجي سألت إنا أنزلنا عليك الكتاب يا فأيكين الله للي موني مكتوكة لساتي غريكا للناس بالحق مكتوكة شيء بالحق بسبسيا للناس دمتاني wasu daga cikin malamai suka ce lamun ɗin da ke cikin lillafi sai ta zama to lamun ne Bana dalilin da yasa aka saukar da wannan littafin da gaskiya shi ne domin aiwa mutane wa'azi da shi littafin alkur'ani littafi ne da ake wa mutane gargaɗi da shi ake mutu wa'azi da shi ake karantar da shi shi ta za ka ga malamai sun tashi akan wannan aiki din irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dora su akan wannan aikin domin lokacin da Allah ta'ala ya sauka da annabi sallallahu alaihi wa sallama littafin alkur'ani daga lokacin annabi bai ga ta zama ba tun daga lokacin da aka fara sauka masa da alqur'ani har koma komawarsa zuwa ga Allah ba shi da aiki sai karantar da mutane alkur'ani sai musu bayanin ayoyinsa sai musu wa'azi da gargaɗi da abin da alkur'ani ya kunsa to haka zaɓai da suka biyo bayansa haka taɓa tabi'in haka tabi'ai haka taɓa tabi'in haka duk waɗanda suka biyo bayansa a cikin malamai za ka ga cewa kullum aikinsu shine jan ayoyin alkur'ani da yi wa mutane wa'azi da gargaɗi da wayar musu da kai da koyar da su abin da yake na halar da haram a gare su don su tsira a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala ya ce famar yin sada linafsi ah, fa ta ga dukkanin wanda ya shirya da shiryar alƙur'ani wannan kansa ya amfana don haka in ka bi shiryar da ake karanta maka na alƙur'ani kai za ka ga kai za ka ga amfanin hakan a cikin rayuwarka shi kai za ka ga tasirin hakan a cikin ayyukanka kai za ka ga alkhairin hakan a cikin yau da gobanka za ka ba wani ka amfanar ba kanka ka amfanar wa man dalla kaga fa wanda ya juya baya ya bace wa alqur'ani fa inna ma yadullu alaiha ya sani cewa kansa ya bata domin shi ne zai rayu cikin hali na kunci da kakani kayi saboda Allah ya ce wa man a'arba an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya juya wa ambato na alqur'ani baya to zai rayu cikin halin tsakani kai ina fata mun gane wannan shine wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wa ma anta alaihim bi wakil Allah ta'ala yace kai da dai baka zaman to bai tilasta su ba ma'ana aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yin wa'azi a cikin wa'azin nan wani yana daga nesa sai ya biyo sai ya zo ya saurara amma ba inda aka ce a je a saka bulala ko a je a dauko makamai a ce dole sai kun zo kun zo a wannan ba aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo dan ya tilasta mutane dole sai sun ba addini ba addini karantarwa ce in ana karantarwa wanda ya je saurara yake da rabo sai ya tsofani hasken addini din sai ya shigo la ikra a ba a ce da mutane a cikin addini shi yasa za mu ga a ayar da ke cikin suratul hud alaihi salam Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wa inna ma anta nadhir ka sani cewa kai ne gargaɗi ne da wa'azi wallahu ala kulli shay'in wakil ragowar al'amura kuma Allah shi ne wakili a kansu haka aya da ke cikin suratul ra'adi ubangiji ta'ala ala ce da annabin su sallallahu alaihi wa sallama fa inna ma alayka al-balagh wa alayka al-kitab aikin ka shine isar da sakon wa'azi da wayar da hankalin al'umma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 yana gaya mana irin ayyukansa masu karamci wanda ba wanda ya isa yi su sai ubangiji mai girma ɗaukaka kuma allah yana gabatar da irin wannan aikin irin yadda ya ga dama gagarumin aikin da allah yake yi shine shi yake kashe rai kuma allah ya tsara kisan da yake waran ɗan adam iri biyu ne akwai abin da ake kira da suna al-mautul akwai abin da ake kira da suna al-mautul kubra wato ko dai ka ce alwafatul kubra ko ka ce alwafatul kubra wato karamin wafati da babban wafati wannan aya da suke gaban mu ubangiji mai girma ɗaukaka ya fara ambatar babban wafati kafin karamin wafati dan abin da Allah yake shine Allahu ya tawaffal anfusa ubangiji mai girma ɗaukaka shine wanda yake kashe rayuka hina mautiha a lokacin da mutuwa babba ta zo masa wallaki lam tamut fi manamiha kuma Allah shine wanda yake kashe rayuka wacce ba babbar mutuwa ce ta zo musu ba a'a irin kisan da ake mutu lokacin bacci dan shi ma bacci mutuwa ne kun ga anan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ya fara ambatar alwafatul kubra kafin alwafatul kubra alwafatul kubra shine fadin fa Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha alwafatul kubra shi ne faɗinsa wallafi lam tamut fi manamiha a ayoyin da ke cikin suratul al'am, sai ubangiji ta'ala ya fara ambatar alwafatul sugura kafin alwafatul kubra kaga akasin nan kenan nan babbar aka fara ambata kafin karamar can kuma karamar mutuwa aka fara ambata kafin babbar mutuwa shine faɗin ubangiji jalla wa'ala wani wa huwa allazi yatawaffakum bil layli Allah shi ne wanda yake kashe ku da daddare kisan da yake muku shi ne bacci wa alamu ma jarahtum bin nahar kuma Allah ya san irin kai komanku a cikin yini duk irin ku ji da kuke a cikin yini Allah ya san ta kuma ya ba'atkum yi ba ajalin musamman, sannan idan ya kashe ku da daddare din nan sai ya tashe ku bayan dare din domin ku cika wani ajali abin ambato mana kowa akwai lokacin babbar mutuwarsa sai ya cimma wannan lokacin ta nan ne in ya kwanta ba tashi amma karamin mutuwa in an kwanta ana tashi sun ma ilayhi ukun! Allah ya ce sannan izuwa gare ku za a mai da za a zuwa gare shi za a mai da ku sun ma yunabbi'ukum sannan ya ba ku labarin abin da kuke aikatawa ce wa huwa al-qahiru ibadihi wa yursilu alaykum hafaza kuma Allah shi ne berin jaye a sama da bayansa shi yake aiko muku da mala'ikun da suke gadin ku hatta idza jaa ahadakum al-maut kaga anan sai aka ambaci babbar mutuwa har zuwa lokacin da babban mutuwa za ta zo wa dan adam tawaffatu rusuluna sai manzannin mu su dauki ransa wa hum la yufarriduna su waɗannan manzanni din ba sa nufin take mun ga wannan ba ta taba kaucewa lokacin da ubangiji bai girma ɗaukaka ya ba to a wannan aya da ke cikin suratul an'am da ayar nan da take gaban mu a cikin suratul zumar wanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manabiha yace fa yumsiku allati qada alaiha al sai Allah ya rike ran da ya hukunta mata babbar mutuwa ta yanda mutum daga bacci yana kwanta ba zai tashi ba wani daga rashin lafiya in ya kwanta ba zai ƙara tashi ba sai mutuwa wani daga faduwa ya yi barcin mutuwa ba zai ƙara tashi ba domin numfashin yana ɗaukewa Allah ya riƙe saboda ƙaba laifin maut Allah ya rubuta masa mutuwa wa yurtilul ukhra ila ajalin musamma ita kuma tsayar sai ubangiji jalla wa ala sai ya sake ta zuwa ga lokaci a abin ambato mana shine wanda ya kwanta bacci wato ainihin sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya sake shi ya tashi har zuwa lokacin mutuwarsa wannan aya da take cikin suratul zumar da ayan da take cikin suratul al'am da muka karanta dukkaninsu suna nuna cewa da bacci da mutuwa idan mutum ya kwanta Allah yana ɗauke ran sani mun gane wannan sannan kuma idan an ɗauke ran bawa a mutuwa ko aka ɗauke ran bawa a bacci ana kai su wajen Allah ne a sama kawai bambancin wanda Allah bai kawo ƙarshen azalinsa ba sai Allah ya sauko ran zai tashi shi gaba da rayuwa Bancin da kai ka tashi jiya da a daren jiya ka tashi yau Allah ya sauko ran ne wanda kuma lokacinsa ya yi to idan ran ya je ba zai dawo ba saboda haka sai Allah idan aka cira ran shi nan ba zai dawo sai a rike shi hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari daga rawayar abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yadda a wani wajen da garwayar Abu Hurairah ta Allah ya ƙara masa yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza awa ahadukum ila firashihi idan dayan ku yaje ya kwanta zuwa ga yaje ya rigijaja zai kwanta zuwa ga shimfidarsa ma'ana lokacin da zaka kwanta bacci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace falyamfidhu bi dakhilati izarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita shimfidar taka ka ɗaga ta ka karkade ta har cikin zanar rufarka ka ɗaga shi ka karkade shi fa innahu la yadri ma khalaqahu alaihi domin baka san menene yazo ya kwanta a shimfidar ba bayan baka nan to kaga wannan da zaura ya aiki ina ba ta mun gano wannan dan shi mai mata da ma kullun gadan sa israeli an gyara masa shi an canja masa da shi amma kai goro ko dai kai dan dakin cinani to in za ka kwanta ka rinka kula da shimfiɗarka don sau da dama kana kwanciyar cin naka yake danna maka cizo saboda baka duba ba ina fata mun gane wannan sau da dama wani idan ya kwanta sai ya ji wani tsinki ya tsinkare shi saboda bai kada shimfiɗarsa ba to manzala ya koyar da mu yana daga cikin sunnarsa ina kuke ahalin sunna in za a kwanta bacci sai an kaɗa shimfiɗa sai an share shimfiɗa sai an gyara shimfiɗa ba wai kawai kamar shimfiɗa ka zo ne shimfiɗa ka tana nan yadda ka san dandakuwa kun zan nan dan wakon kulan nan ya yi baki kirin zanen lulluban ya yi baki kirin katifar ta fita daga hayyacinta saboda baya gyara baya karkadewa shi yasa ba hausa suke cewa wai gayu an san ku ba san makwancin ku ba akwai wanda idan ka ganshi ya fito a waje yana kwango yana baza capacity sai ka zata gaske ne amma kana zuwa ɗakin sa nan zaka gano cewa abubuwan ba kyau mun gane wannan to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da kai gyara shimfiɗa in zaka kwanta sannan sai manzon Allah ya ce summa yaqul sannan dan adam idan zai kwanta ya ce bismika rabbi wa ba'athu jandi da sunanka ya Allah nake sanya hakar na wajen kwanciya wa bika arfa'uhu kuma da taimakon ka zan daga shi dan wannan kwanciyar in Allah bai tabbake ka ba ka tashi ba mun gane wannan to in an tattala ya Allah in a wannan kwanciyar za ka riƙe raina ba za ka da da shi ba ma'ana da yanzu sai mutuwa farhamha Allah ka gafarta min ka ji kan raina wa in arsaltaha in kuma Allah ta yi nufin za ka sakar min raina in tashi in ga gobe da jibi da gata fa ha Allah in ka sakar min ranka kiyaye min ita bima ta hafazu bi ibadatus salihina da irin abin da kake ba wa bayan ka daga kariya kaga idan ka tashi da safe ba za ka saba wa Allah ba kenan Allah zai baka kariyar da yake bawa bayan Allah na gari wannan hadisi shi ma ya nuna mana cewa lallai ubangiji bai jima ɗaukaka shi yake rike wato ainihin abin da sun wa ran bawa a lokacin barci ko kuma a lokacin mutuwa a ƙarshe ubangiji ta ce inna fi zalika la ayatin lalle a cikin irin abubuwan da aka gaya muku akwai ayoyi ne kawomin ya tafakkaru na ga mutanen da suke cikin daga nan sai yi na gaba أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون bara mi addu'a abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana Allahumma hdina fi man wa afina fi man afayt wa tawallana fi man wa barik Allahumma lana fi ma wa qina 'anna sharra ma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 ربك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الرزق إذا شئت سهلا اللهم اطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم وقد ونزور لنا الخير حيث كنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أنا كبير كما كان أنسى كيشي